Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi a jiya Asabar cewa har yanzu akwai mummunan barazana a tashar makamashin nukiliya Zaporozhye da Rasha ta mamaye kuma Rasha a shirye take ta tada abubuwan fashewa a cibiyar. Zelensky ya yi nuni da wata majiyar tattara bayanan sirri a matsayi inda ya samu waɗannan bayanan. akwai gagaruman barazana saboda a fasahance rasha ta shirya ta ta bam a tashar makamashin zelensky yana faɗa wa manema labarai a wani taro da ya yi da prime minister spain pedro sanchez wanda ya kai ziyara a ƙasar sai dai shugaban na ukraine bai yi wani ƙarin haske ba sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar sojin ukraine ya faɗa a baya cewa sojojin rasha sun binne na kiyoyi a tashar zelensky ya yi kira da babban murya ga kasashen duniya akan tashar zaporozhian da ke zama tashar nukiliya mafi girma a nahiyar turai ya kuma kira da akakaba takunkumi akan tashar nukiliyar rasha ta rosatom wani hadarin mota ya kashe akalla mutane 52 yayin da wata motar da kaya ta kauce hanyar ta ta afka wasu motoci da masu tafiya da kafa da ma wasu masu sayar da kaya a wata kasuwa da ke yammacin kasar kenya 'yan sandan yankin sun faɗa da yammacin ranar juma'a cewa mutane 48 ne suka mutu a cikin motoci da suka mokaɗe da ƙananan bus-bus da babura da ma wasu manyan motoci a londiani a jiya asabar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 51 ana sa ran wasu da dama sun makale a cikin motocin da suka lalace kwamandan 'yan sanda tom dera yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kawo tsaiko ga aikin ceto ma'aikatar ceto ta red cross a kenya ta ce an kwantar da mutane 32 a asibiti kuma ana buƙatar gudunmuwar jini Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da yake ziyara a babban birnin ƙasar Haiti a jiya Asabar ya ce taimakon jin kai na ƙasashen duniya bai wadaci buƙatar matalauciyar ƙasar ba, inda ya kira ga ƙarin taimako ga 'yan sandan Haiti su yaƙi ƙungiyoyin banga. manufar wannan ziyara ita ce janyo hankalin kasashen duniya akan matsaloli da kasar ta karibiya ke fama da su wurin yaƙi da rikicin ƙungiyoyin banga da ya mamaye babban birnin kasar port au prince nan kuma guterres ya buƙaci a tallafa musu shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa watanni tara da suka shuɗe cewa kasa ɗaya ko ƙasashe biyu su tura wata rundunar ko ta kwana su taimaka wa jami'an tsaron haiti babu wata rundunar da aka tura saboda ba wata ƙasa da ta yi yunkuri akan wannan bukata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc matsanancin zafi ya sake tashi a jiya asabar a yawancin jihohin kudancin amurka yayin da ake sa ran yanayin zafin a duk ƙarshen mako zai yi tsanani zuwa ma'aunin celsius 37.6 cikin 100 ko kuma sama da haka a jihohi da dama an yi gargadin samun zafi mai yawa a birni mafi girma a jihar arizona inda birnin na phoenix da unguwannin kewaye suka sha zafi mai tsanani da ya kai ma'aunin celsius 46 a hali da ake ce kuma birnin las vegas na jihar nevada da ke kudu maso yammacin kasar ya fuskanci tsananin zafi mai kuna a ranar juma'a kuma masu hasashen yanayi sun yi gargadi cewa za a ci gaba da samun yanayi mai zafi a duk ƙarshen mako wanda zai kai tsakanin ma'aunin celsius 41 da 49 a yawancin yankin a jiya asabar jami'an gundumar clark sun buɗe wuraren sanyaya jiki gaba zauna wurin a ƙarshe sama da mutane 1,300 ne aka kama a faransa yayin wani tada zaune tsaye da ya shiga wuni na hudu lamarin da ya kai shugaba emmanuel macron ga soke bulaguronsa zuwa ƙasar jamus a jiya asabar yayin da ake jana'izar matashin nan Nahil M da harbin da 'yan sanda suka masa har ya haifar da tashin hankali a fadin kasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai mikido ne. To masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yau shirin yana zo muku ne daga garin mina da ke makka a kasar saudi arabia kuma mun duba irin hada-hadar kasuwanci da ake yi a wannan wuri bayan kammala ko kuma saukowa daga hawan arfa kuma muna ɗaya daga cikin wata mai sayar da sayarwa a wannan kasuwa malama suna suna na hawa hawa me kike sayarwa a nan muna wala hulina nake sayarwa huluna to ya kasuwanci yake tafiya a kasuwanci alhamdulillah ba laifi yan najeriya ana ta hada-hada an sako lafiya kalau masha allah tabarakallah suna siyayya kamar hulunan kina ga kina kwance ma kina bacci nawa nawa ake sayarwa akwai na riyal biyar akwai na riyal uku ana siyarwa kuma na suna siya ba laifi Eri Allah ya mai da su gidansu lafiya ana ganin kaman kuna tsada idan alhazai sun zo da gaske ne a'a ba dai ribar sosai bace ake dora su ma ka san komai yanzu ya yi tsada shine ya saka amma suna ma sosai neman ragi sosai da sosai kuma ana rage musu domin kun kammala wannan kasuwa ta muna sai kuma ina sai kuma maka ta wannan kasuwa sai baɗi kenan kuma in muna da rai da lafiya insha Allah ke kin daɗe nan kina wannan kasuwa eh ni anan aka haife ni anan garin anan maka eh kuma duk shekara kina zuwa cin kasuwa insha Allah kina samun kuɗi sosai ba laifi ana samun na rufin asiri yanzu in kin gama cin kasuwar nan ta mina, kamar nawa kike samu nan ta mina? to duk da ana tsadar kuɗin mota ana dan samu ba laifi ka san kasuwa sirri ce iwa wato ba ki so faɗi sirri a a gwara dai in yi shiru to kamar su hukumomin saudiya na akwai wani abu da suke ansa na haraji a wurin a a ba sa ansa ba ka gani suna cewa ya dauke a yi wane ne wata ran ma har suna dauke kaya iwa amma da yake nan wajen hausawa ne muna samun rangwame saboda hausawan ba sa bari a dan wulakanta mu to mun gode malama ni ma na gode da sa'a to bayan mun kammala da mai sayarwa sai kuma ɗaya daga cikin ko kuma wasu daga cikin alhazai da na ga suna sayan kayayyaki malam barka dai yawa masha Allah assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu sunana Isa Ibrahim daga jihar Gombe ah, da farko dai ina farin ciki na da zuwa wannan waje kuma a wannan kasuwa dai kamar yadda kowa ya sani kasuwa ne wadda ta hada kowa da kowa don duniya ne a nan gaba daya to a wannan kasuwa kayayyaki dai ba yadda babu yanzu kai me ka sayi anan na ganka tsaye nan wurin huluna kwarai daga gaske sunan na sayi huluna guda uku wasu riyal goma goma wasu riyal biyar biyar sannan na sayi riga wadda na same ta dinkekkiya a riyal arba'in to kaga har muna kamanta kudin mu da na Najeriya to ba za mu iya sayan kayan ba amma sun muka bar su a riyal din kawai in sun ce mana riyal sai mu bar shi a riyal din saboda mun duba sai mu ga an ce riyal saba'in sai mu duba nawa ne sai mu ce ah dubu sha hudu ne ba dubu sha hudu a wannan riga to sai mu ji wani iri to saboda ba mu saba canje canje wannan riyalin ba kudin mu ba daraja yanzu wa za ka dauki riyal daya a 200 biyu mu na gida so shi alhaji in ya ji sai ya ce nawa ne wannan yana tambaya ah, riyal saba'in nawa kenan a kudin mu na najeriya mun ce masa dubu sha hudu yace kai ba zai ba sai ya kara gaba kwarai da gaske amma nan mu ne ya fi sauki ne da kuke saye nan maimakon ku bari sai an je maka bayan kammala to alhamdulillah gaskiya nan suna jin hausa idan wani abu ya kasare muka ce musu fa mu wani gida ne ku rage can ba ruwansu wani sai ka nemi interpreter eh, ya fassara masa ma shi dan kasuwan ga abun da kake so a ah, sai ya ce ma a ah, in shi ba goma nan ba zai sayar ma ba to amma nan zamu ya ce musu goma in sun ce ba goma ba mun ce to gaskiya ba za mu yabo ku rage ku bar mana su kaza kamar bakwai eh. ko riyal bakwai ko riyal biyar an samun sauki a nan an fi kwarai da gaskiya an fi samun sauki saboda suna jin yaren da muke ji eh. to ga kuma wani alhaji alhaji barka dai a ah, barka ka dai suna fa suna na alhaji kabiru mai turare garin Bakashi. Bakashi wace jiha kenan a jihar gombe wato kai ma gombe da yake nan eh, to me ka saya nan na sai kayayyakin yara da na mata wanda kuma ka san abun da idan ka shigo kasuwa za ka zo sai ka ga abun da ya maka ko da baka tashi saye ba to allah hakika dai na sayi kayayyaki na mata na yara da kuma na 'yan samari hakan nan. Ka samu sauki ne ko? Eh wani bangaren na samu sauki wani bangaren ko ba zan ce na samu sauki ba saboda yanayin kudin namu da nasu ba ɗaya ba. amma yanzu kai kamar nawa ka kashe wannan ka eh kamar abun da yanzu nan na kashe ina gana kashe ya kai riyal 100 a yanzu ya baka bari sai an je maka ba eh to kamar yadda na gaya maka tun daga farko idan ka zo baka tashi sayan abu ba amma za ka ga abun da ya yi sai ka ga wato kayan sun baka sha'awa ne sun ban sha'awa shi yasa na saya shi yasa ka kasa hakuri sai eh, shi yasa ba za su dame ka ba eh to ba za su dame ni ba saboda gobe ina nufin zan tafi maka alhamdulillah eh, akwai kuma wani alhaji ranka da suna suna na alhaji awwalu tukur shugaban hukumar jin daɗin alhazai na jihar delta Na'am, Delta can kudancin na eh, South South. To gashi eh. na yi babban kamu na yi karo da kai wannan kasuwa. Me za ka ce game da wannan kasuwa ta muna? Wato wannan kasuwa dai kusan tun da na fara zuwa aikin maka a shekara ta dubu biyu nake ganin wannan kasuwan da lokacin ma in ka fito za ka tarar da abinci nan muke siyan abinci kala-kala na mutanenmu na gida mu ci muna jin daɗi amma daga baya kuma da aka sake tsarurruka aka zuwa na abinci na zamani suka daina kawo abinci amma suna ɗan su mogulin ɗin kayayyakinsu suna zuwa suna baje su. to yanzu eh, kana ga ita wannan kasuwa tana da tasiri wurin alhazai a gaskiya alhazai suna sayayya suna musu ciniki sosai ba kaɗan ba kamar yadda ka ji waɗannan sun yi bayani suna ciniki sosai su ma matan suna ciniki suna jin daɗin zuwan alhazai amma me za ka ce musamman game da yadda take amfanar su alhazai da kuma su kansu masu sayarwar me za ka ce a gaskiya shi Alhaji ya zo ya ga abin da bai taɓa gani ba ya yi sha'awa ya siya ita kuma ta yi kokari ta shigo da kayanta mm, su 'yan kasuwa mm. don ta samu riba kuma ta samu kamar yadda wannan ta faɗa suna samun amfani ba kaɗan ba. To yanzu eh, kana ga wasu suna ganin ya kamata a rika bari sai an je maka a yi sayayyan nan maimakon tun nan mina. Me za ka ce ga masu? A in ka ga ya yi maka sauki sai ka siya anan. Kamar mu da ke mun saba zuwa nan ko duk shekara mm. yawanci mukan je jidda mai sayayya. Wasu kuma ba su san ma hanyar zuwa jidda ba. ko wasu kasuwanni na makka iyakacin sun ga kayayyaki a nan su siya shi kenan alhaji daga karshe kai bangaren ka yanzu me za ka ce kwata-kwata ga alhazai game da wannan kasuwanci da ake a'a ni a halin yanzu kan ba zan iya cewa ga wani abu abu ne dai da an riga an saba ya zama jiki ya zama jini ana yi yau da gobe yawwa ma akwai kuma alhaji guda eh, ranka ya suna da kuma jiha suna na abu sufiyan ahmad siri siri shugaban alhazai na cancaga local government to na ci karo da kai wannan kasuwa ta muna ka sai wani abu ne eh to ni ban riga na kai ka siya ba eh amma dai muna tare da waɗanda suka siya dama kana ka saba yin sayayya a nan koko dai eh to a baya can dai kan mun yi sayayya a nan amma a yanzu ba to me za ka siya ba abin da za ka siya ai amma me za ka ce game da ita wannan kasuwa ta munada ba dare ba rana kwana kusan uku tana ci haka ne wannan kasuwa kamar yadda wanda suka gabata suka faɗi kasuwa ne wanda yake mutane suna dan samun alfanu a wurin alhazai sukan samu abin da suke so tu kuma masu siyarwa su ma suna amfana alhaji kamar inda anguwannin da muke wani lokaci za ga abin da kake nema baka same shi a can ba amma a nan a makka a nan sai ka ga shi to sai ka yi amfani da wannan dama sai ka siya in yayi maka in kuma bai maka wanka ko ba maka sai ka je ka nemi inda yake ka siya kai ma ka da nan kayan sun fi sauki koko eh to ka san baka cewa nan kaya sun fi sauki kai kwamfiyarin din shi da makka saboda nan moto da za su shigo su zo nan ba karamin tsada yake da shi ba to ko kaga ba zai yiwu ka yi rolin business a short ba dole business kana yin shi don ka ci riba ne to in sun shigo moto kuɗi da tsada sun zo nan kaga tsadan motar nan dole zai hau kan kayan nan ne don dole a raba shi kuɗin ya fito kuma har a samu wani abu to ko da dai da kaɗan ne nan din zai iya fin na cikin garin makka inda muke zai iya zai dan fi kuɗi ko yaya zai ko da dai dan yaya wani abun kuma sai ka same shi da sauki fiye da yadda zaka same shi a makka abu su fiya da mun gode kwarai kai ka sai wani abu wannan rigar nan ka saye ta a ah, nan ba nan sai ta ba gaskiya wannan rigar a madina sai ta a madina ka saye to me ka saye wannan kasuwa lallai na saye kulla na sayi kuma jallabiya na yara sannan kuma na sayi wasu gari suke ce magumama wanda ake kawo na rana ta babban kaya ke eh amma kuma suna da haske wasu sosai fa Kuma faɗa min sunan ka ba ya suna eh, na shehu shehu mariu. daga ina kenan daga salka daga salka jihar Neje kenan ko jira insha Allah to me zaka ce game da wannan kasuwa tana da amfani to alhamdulillah gaskiya suna taimaka mana suna mana kokari ina abun da ma sai mun je mun nema ba za mu san inda shagon yake ba sai su kawo shi nan su kawo kala kala eh su ba kala guda suke ka ba wani shago in ka je kala kala guda za ka gani kawai ba za ka san wuri ba za ka je ka yawo ka samu wannan wannan abun ba amma nan gaskiya yanzu haɗo kusan kala kaya goma su kawo mana wuri daya ga wannan ga wannan ka wannan ka haɗa ka saya har ka gama abin da za ka dan saya nan gaskiya alhamdulillah wallahi suna mana kokari tsakanin da Allah na'am wato ka samu sauki da ka sayi a wallahi na samu sauki gaskiya alhamdulillah da nan da muka ina kake so kai saya eh to gaskiya na diba anan amma in san samu ne wallahi an gama anan mina gaba ɗaya ka kashe kuɗin ka gaskiya alhamdulillah gaskiya ka an gama sanan alhamdulillah saboda wallahi akwai sauki sosai haka su larabawa nan suka faɗi da kayan musu magana ba za su fahimta abin da kake faɗi ba kalamu wahid eh kalamu wahid kawai eh. ba wani dan sauki zai ma amma haka nan zaka ta buga kuduku ne eh. ka ce kaza su ce kaza haka zo ku daidaita kuma a samu sauki gaskiya kuma haka su su can in suka je wurin su samu sauki wurin su hmm. saboda su sari ne to mun gode kware to jama'a masu saurare da wannan alhaji na jihar Niger muka kawo karshen wannan shiri na wannan mako na kasuwa kai maki dole a madadin kowa da kowa a musamman abokan aiki da ke washington dc da maryam dauda mai kula da shirin a ni mustapha nasiru batsari daga nan muna ta kasar saudiya nake cewa assalamu alaikum Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana shugaba ne na wani sashe na Baptist Church a nan Bauchi ne dukkan ne a church. To a ita dai zamantakewa yana bukatan eh, lumana, yana bukatan zaman ɗan wantaka. yana katon mu'amala da juna babu tsangwama babu tsoro babu fargaba saboda dukanmu allah ubangiji ɗaya ne shi ne halice mu duka da fari da baki da dogo da gajere da mace da namiji duk haka allah ya halice mu idan da yana so tunda ne allah mai halittan komai sai yi mu gaba ɗaya mu zama abu ɗaya ko mu zama duk mazaje ne a duniya ko kuma mataye ne gaba daya ko kuma bakaken fata ne gaba daya amma a cikin da ikonsa ya rarraba mu amma abin da yake so da mu shine a zauna lafiya a yi zama yan uwa yan cuɗaika ka ka cuɗe ni saboda zaman makwabtaka hakki ne idan baka yi zaman lumana da zaman lafiya da makwabcinka ba idan wani bala'i ya taso mutanen da kake ganin naka ne suna can da nesa kafin su zo wanda yake kusa da kai shine daga ka sai na shi shine kamata ya fara zuwa amma idan babu zaman lumana idan babu zaman lafiya idan babu zaman yadda tsakani ba zai je ba haka shi ma idan wani abu ya same shi ba za ka je ba to kaga wannan duk muna cutar da kanmu ne Allah kuma bai ce a yi zaman kiyayya da juna ba duk wani addini dai da na sani dai a faɗin duniyan nan babu addini da ke cewa tashi ka je ka dan wanka kowane addini kullum abin da jagororin addinin suke faɗa shine a zauna lafiya don da zaman lafiya da shi ake samun ci gaba da zaman lafiya a nan za ka samu abin da za ka ci da zaman lafiya a nan za ka samu ciran da za ka sa a cikin zaman lafiya nan mutum zai yin addininsa nan za ka ka bi da hakkin ibada amma idan babu zaman lafiya ka duba yanzu eh, a wancan lokacin ai ma ba faɗa aka yi ba maganan corona babu zuwa masallaci babu zuwa coci to ka gani to allah yana son a zauna tare shi yasa ya yi mu taron sai ga ga cikin yan uwa wannan yana wannan addini wannan yana wannan addini to ka ki dan wanka ne to ai dole a zauna lafiya nasihan da nake yanzu shine a zauna lafiya don zaman lafiya shine zai kawo mana babban ci gaba da kuma duk wani abin da za a yi na rayuwa Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A sati uku da suka gabata, shirin lafiya uwar jiki ya yi magana akan maternal mortality, wato yawan mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar, wadda likita ya mana bayani cewa rashin zuwa asibiti ko rashin awon ciki a lokacin da mace ke ɗauke da juna juna biyu na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa wannan matsala. To a wannan satin za mu yi magana a kan awon ciki ko kuma zuwa asibiti a lokacin da mace ke ɗauke da juna biyu da kuma mahimmancinsa. Madam Umar Hajiya Adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar sarki a maradi ta yi mana cikakken bayani akan awon ciki a hirarsu da abokin aiki na mansur sani ga kuma yadda hirar tasu ta kasance awon ciki shine ake cewa a da cpnr cpnr amma a yanzu ya koma spn shine ake cewa su suwan prenatal ana fara shi kaman Eh, mace in ta yi kamar hashin wanki kamar wata uku za ta zo likita don ta san cikin wani matsayi take ciki ne gare ta ko kuma wani ciwo ne gare ta a lokacin nan ne sashi fam za ta auna ta za ta ba auna tsarinta ta gano da lalle lalle ciki ne gare ta amma mafi yawa duka mata ba za su zo wajen awo ba sai sun fara jin ciki ya fara motsi lokacin nan ne ciki ke bayyana amma ɗan kyawun dai awon ciki a ce mace wata uku ba ki ga haila ba sai ki sabo ki so likita dan ki san menene tunda akwai waɗansu cuta ce za ta same ka kana kana dibi kawai ciki ne ga a ba ciki ne ashe cuta ce amma da ka zo likita za a gano lalle lalle ciki ne ke gare ka waɗansu ma muna samun su wata guda da sun samu wannan eh, lati za a zabo su ci a likita sashi gaskiya ban ga hannuna ba wanga wata sai a ba su a auna hitsarin su sai a bayyana a galalle akwai ciki sai a ce ciki ne gare su sai a kwatanta musu matakan da za su dauka wata uku za su wasu su fara awon su kuma unguwanin wannan awo kamar yadda kowa ya sani za a gano lahiyar mace da abin take dauki za a gano tahiyar tahiyar wannan cikin yana ga zuwa daidai ko ba zai zuwa daidai ba mace na a nan wurin awanan ciki za a gano cutar da ke gare ta tun da yan kan lura yanzu da kashi ta ce maka eh, suwan prenato ya kama tun daga ɗaukar zahi jikinta har zuwa radiyon da ake yi a ga kwanciyar ɗanta a ga lahiyar ɗanta. muna samun matsaloli sosai saboda mata waɗansu ba za su zo ba sai ciki ya kai wata tara wata tara sai ga mace ta zo awon ciki a lokacin nan ka gani duk wani binciken da za a mata in ma tana karamtar jini a lokacin nan ka gani ko an ba ta magani za ta sha jinin nan ba zai bunƙaso shi ta samu jini sosai ba lokacin da za ta je wurin aiwa sau da yasa ake son a zo wurin awo ana ba su magani na ƙarin jini wannan ƙarin jini ake ba su ko ka je wurin naƙuda ko kin je wurin aiwa ko kin zo da jini lalle lalle ba za ki zo da jini ki gaba ɗaya na jikinki ba a samu kaɗan cikin jikinki wanda zai saura na biyu ana baki maganin rigakafin cizon sabro muke ka karamta jini ko can dama ga mata masu ciki masassara cizon sabro mai yi duk kun sani yanzu a ƙasa ga tamu ka kai ma ka sani a ƙasa ga tamu sai ka iske mace ko ba ta ciki tana ciki za a zama a kan mahira sai an kai karye na wani dare shi kuma sauran cije ka anan nan ne yake nan ne yake yake eh eh me yake yake yake eh ne yake yake kaman ya laba ya samu ya cije ka har ya maka cuta to kin ga kizo a wannan za a baki wannan maganin na da ke ce masu sulfadoxin wanda in muka ba mata sai su ce a'a ni ban karya ba ni shan shi mai yiwa ka ba mata shi a ni ba ni sha sai na je gida mu kuma son an yi son in ka zo na awo a ce surplus kin sha wannan maganin na sulfadoxin ba su shan shi. to likita mine ne amfanin an. unhwanin shi ko suna da unhwani sosai saboda yana kare kamar yadda ake ba yaran na cps cin gari suna sha wannan kwamfani mai kenan da ake ce mana na cps kenan ya iri guda ne da wancan ya shi ma duka kai ne ka gani ko to mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan wannan falal ba ta same ta ba sai kaga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension a lokacin za a gano tension tana da hawan jini duk magani za a mata lokaci ya riga ya kurce na wajen aihuwa kenan duk abin da za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin ɗari da kyal za a samu kamar kashi goma waɗanda za a cewa an samu an ceto su amma in kin zo wurin awon ki tun da wuri za a kare kana kicin gishiri a cikin ki ga ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai na kina ina isam kina da hawan jini kina da ramtar jini kina da cuta kaza kamata a kare ki ki ga kwance da ke cikin shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza ka ga duk wannan ba sai in kin zo lokacin zaki so abu lokaci ya kure ga matsalar ki samu sosai gare su mahiwa duka mata wallahi ba za a zo wurin awo ba kuma awon ga kowa ya san kyauta ake shi sai dai examin sauran akwai akwai sauran ɗan kama awon jini tsarin da za a baki takarda a cikin kita wannan dole zaki biya shi in kuma kin zo cikin samtar da ake yin shi dole sai ki biya kuɗin wannan kudin awon jinin nan da awon fitsari eh, wanda za a miki da sukari shi wani kina bin shi amma wani gade awo dai zunzurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki haihuwar aihuwar ki kyauta ake miki shi a shekarun kwana shekarun baya ma nake gani har aihuwa ma ai gwamnati ta dauke har aihuwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aihuwa kyauta ake miki shi daga bayan gadi aka yi daga gratuity kin na shi ake cewa eh, aihuwa kyauta yanzu babu shi da kika zo likita sai ki bada shi kakki dalla ashirin an ki aihu shi kama ce ake cewa ki aihu a ki kuma kin samu maganin ki isasshe duka yadda ya kamata kin gani kenan kin kare lafiyar ki kin kare lafiyar ɗan ki da cikin ki mata na koken cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awu ni za ku cewa game da haka matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna yi cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu suka zo likita sai su ce suka zo likita abin da ke sa ba su wa likita wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har rana shi kuma ka san awo in eh, a tsaya awo ne tsakani da Allah sashen da ta karantu ta san dokokin awon cikin cikin mace in mhm. za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawon minti dai kusan kai minti goma don ta bincike ta ga jikin jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a lura maka hannu kawai a ce tashi a cikin takarda a'a sai an tsaya an bincike ki an dibe shi ɗan in ɗan na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani eh, awon eh, eh, tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai ki haka nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takardar ka za a shawo ta ayin kullum su mata sun sani banda karar kin kirko gare su hannun su akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sanyi ma iri iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awan awan zahin jiki akwai awan tension akwai awan fitsari akwai iri-irin examen akwai ciki akwai abin ga eh, tsayin cikinki eh, akwai a gani ɗanki a cikinki eh, ɗan da ke ko ciki yana motsi kin gani ko shi ne ke cema maka da yaka na wannan shi sa ake ɗora miki wannan ke ɗan kamar ɗan falaukin da ake ɗora miki da ciki sashen ta ɗora kunnen ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tana ini to a ɗauki akan maminci goma goma awa nawa za a yi kan ƙarin ku awo. mun gani kenan shi sa muke so mata su zo wajen awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu jalin zamun shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa a tare mu a wani makon inda ma'aikaciyar jinyar za ta yi mana bayani akan illar rashin zuwa asibiti a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. Mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet. voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.